barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum masu sauran barka da haka ga cikakkun labaran duniyan. Gwamnatin Kaduna za ta tallafa wa 'yan jihar domin rage musu raɗin ƙarancin kuɗi. Gwamnatin Kaduna ta sanar da cewa za ta tallafa wa 'yan jihar domin rage musu raɗaɗin da suke ciki sakamakon ƙarancin takardun kuɗi. Hakan ya biyo bayan wani zama na kwamitin tsaro da aka gudanar a jiya, wanda Gwamna Nasir El-Rufa'I ya jagoranta, tare da hukumomin tsaro da aka aike a jihar da su sarakuna da kuma jami'an gwamnatin jihar. A cikin wata sanarwa da gwamnatin ta ce Gwamnatin ta ce batun karancin kuɗi ya janyo wahalhalu da dama ga mazauna jihar sannan ba sa kuma iya biyan kuɗaɗe a ɓangaren sufuri da na kiwon lafiya da kuma sauran abubuwan yau da kullum, musamman ma kayan abinci, a don haka ta ce tallafi zai gudana har na tsawon mako ɗaya. Gwamnatin ta ce za a fito da wani tsarin sufuri da za a rinka ɗaukar mutane kyauta a biranen Kaduna da zaria da kuma kafancan Ta ce kuma za a yi wannan tsari ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin sufuri da suka ƙunshi motocin bas da kuma a daidaita sahu. Ga wani cikakken rahoton, Kotun kolin Najeriya za ta ci gaba da sauraron ƙara kan wa'adin daina amfani da tsofaffin kuɗi a yau. A yau Laraba ne Kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci kan ƙasar da wasu gwamnoni da suka shigar, inda suke ƙalubalantar gwamnatin tarayya kan wa'adin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi. A ranar 8 ga watan Fabrairu ne kotun ta dakatar da gwamnatin tarayya na ayyana ranar 10 ga watan Fabrairu a matsayin ranar daina amfani da tsaffafin kuɗi, abu kuma da Babban Bankin ƙasar ya yi watsi da shi kenan. nan. Gwamnonin jihohin Zamfara da Kogi da Kaduna ne suka fara shigar da ƙara akan Babban Antoni Janar na ƙasa a ranar 3 ga watan Fabrairu. Daga baya ne kuma jihohin Legas da Ondo da Ekiti da Kano da Sokoto da Ogun da kuma Cross River suka biyo baya, sai dai lamarin ya ƙara tsananta ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata lokacin Shugaban Muhammadu Buhari ya sanar da cewa tsofaffin takardun kuɗi na Naira 500 da Naira 1000 sun daina aiki, inda ya ce. ya sake fito da tsohuwar Naira ɗari biyu domin ci gaba da amfani da ita har zuwa ranar goma ga watan Afrilun ta 2023. Ga wani rahoton: Zaɓe ya gabato, IGP ya yi mamaya da wasu sauye-sauyen kwamishinoni a manyan jihohi A yayin da zaɓen shugaban ƙasa ya ƙaraso a Najeriya, ana ta yin wasu tsare-tsare da za su tabbatar da mutane sun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Daily Trust ta ce Sufeton ‘Yan Sandan Najeriya ya tura mataimakinsa mai kula da shirya ta sha uku da ke auka a jihar Anambra zuwa Rivers domin aikin zaɓe. AIG Abutu Yaro zai lura da kwamishinonin ‘yan sanda hudu da aka tura saboda shirin zaɓe, Babbar jami'ar hulɗa da jama'a na Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Rivers ta ce kwamishinonin da aka aiko zuwa rashin sun haɗa da Yomi Olenrewaju. Kwamishinoni hudu za su tare a Rivers, ragowar kwamishinonin 'yan sanda da za su taru su yi aiki a jihar kudu maso kudancin kasar su ne Samuel Musa, Lani, B. Sikuru da Aderemi Adeoye. A jawabin da ta fitar, SP Grace Iringa ta ce kwamishinan da yake Rivers wato CP Okon Obiofenga zai bar jihar zuwa jihar Inugu domin aikin zaɓen shekara ta 2023. Rundunar 'Yan Sandan ta yi kira ga al'umma su fito su zaɓi 'yan takarar da suke so a ranar Asabar suka tabbatar da an shirya yin zaɓen adalci da gaskiya. Font ta fitar da rahoto a ranar Talatar, tana cewa an samu sabon kwamishinan 'yan sanda na reshen Jihar Kano, yayin da kwanaki kaɗan suka rage a yi zaɓe. Sufeto na 'Yan Sanda na Ƙasa Usman alkali Baba ya amince da naɗin Muhammad Yakubu a matsayin sabon Kwamishinan 'Yan Sanda a Jihar Kano. Daily Trust ta ce CP Muhammad Yakubu zai maye gurbin Kwamishina mai ci Mamman Dauda. Kakakin jama'an Abdullahi Kiyawa ya ce CP Ita uku odun da DCP Abiodun da Olufemi za su taimaka wa Yakubu a yankin kudu da arewacin jihar, hakan yana zuwa ne a lokacin da wasu ke zargin CP Mamman Dauda da cafke jagoran adawa musamman 'yan jam'iyyar NNPP a wasu garuruwa. Ga wani rahoton: 'Yan sanda sun fara bincike kan kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a nan bara yayin da IGP ya koma jihar RS. Kwamitin da rundunar ‘yan sandan jihar ta kafa domin gudanar da binciken kashe-kashen ba bisa ƙa'ida ba a nan bara, ya fara tantance zarge-zarge a wurin. Usman Baba, babban sufeton ‘yan sanda ne kafa kwamitin da zai binciki rahotannin kashe-kashen ba bisa ƙa'ida ba wanda wasu jami'ai uku da ke ƙarƙashin rundunar ‘yan sandan jihar a Anambra suka yi. Jami'an da ake tuhumar su ne Patrick Agbazu, wude, yan yan kiruka, da Harrison Akama. Agbazu shi ne jami'i mai kula da Rapid Response Squad (RRS), 'yan shi ne kakakin hedikwatar Shiyya ta uku: Okporo da kufuor yayin da aka kama shine ne 'yan sanda da ke aiki da RRS. Ana zargin jami'an ne da laifin kitsa kashe-kashe, garkuwa da mutane, da karɓar kuɗi a Anambra. yi wa Adejobi, mai magana da yawun rundunar, a cikin wasu sanarwa a ranar Talata, ya ce an buƙaci kwamitin da ya binciki duk bayanan da aka samu daga jama'a game da zargin yadda ya kamata. Adejobi ya ce 'yan sanda za su sake tsara tsarin RSS na Anambra don cika ƙa'idojin ƙasa yadda ya kamata. Kwamitin bincike na musamman da ke binciken zarge-zargen kashe-kashen ba bisa ka'ida ba da karɓar kuɗi rashin sana'a da kuma cin zarafi da ake yi wa jami'an ‘yan sandan Jihar Anambra ta Shiya 13, Okpudo Ezekwesili, ya fara gudanar da cikakken bincike a kan zargin, yayin da masu bincike suka koma al'amuran da kuma wuraren tantancewar akan kan tabo, inji sanarwar. Har ila yau, NPF ta kuma ba da tabbacin cewa za a sake tsara tsarin RRS na Anambra, okuzu tare da tsaftataccen don dacewa da aƙidu da tsarin gudanarwa na rundunar da ake da su a halin yanzu, daidai da kyawawan ayyuka na duniya, wannan tsabtar da za a fara ɗaya daidai da sauran ƙungiyoyin dabara a cikin NPF. Bugu da ƙari, ya zama wajibi a bayyana cewa jami'an da suka sa yatsa a cikin zargin da ake yi masu Maimakon haka, an gayyace su zuwa hedkwatar rundunar don su don a yi masu tambayoyi domin a samu fahimtar zarge-zargen da ke faruwa. Saboda musanta zargin da wani mawallafin ya yi, sai babban Sufeton ‘Yan Sandan ya ƙaddamar da binciken mai zurfi. Ga wani rahoton: 'Yan sanda sun hana ƙungiyoyin 'yan banga Adamawa gudanar da zaɓe Rundunar 'Yan Sandan Jihar Adamawa, tare da haɗin gwiwar 'yan uwan jami'an tsaro, sun haramta wa mafarauta 'yan banga da Civilian JTF da sauran ƙungiyoyin tsaro na cikin gida da shiga zaɓe. haka kuma an taƙaita zirga zirga ababen hawa da karfe bakwai na safe zuwa karfe biyar na yamma a ranar 25 ga watan Fabrairu in banda masu ayyuka na musamman da muhimman ayyuka. jama'an hudar da jama'a na Rundunar ‘Yan Sanda (PPRO) a Jihar SP yan guroji wanda ya sanar da hakan a wani sanarwa a ranar Talata, ya ce Kwamishinan ‘Yan Sandan a fulabi Babatola ya bayar da umarnin ƙara tsaida bincike a yankunan kan iyaka. Ga wani rahoton: Za a kakaba wa kwamandojin sojojin Congo da Rwanda sabbin takunkumai kan tayar da rikici Amurka da Birtaniya da kuma Tarayyar Turai za su sanar da sabbin takunkumai kan kwamandojin sojoji da kuma shugabannin ƙungiyoyin mayaƙa waɗanda ke da hannu a faɗa da ake ci gaba da gwabzawa a gabashin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Sabbin takunkuman za su shafi kwamandojin sojojin Jamhuriyar Dimokradiyyar Congo da kuma Rwanda, ƙasashen biyu sun zargi juna kan rikicin da ake ci gaba da yi a yankin mai albarkatun ƙasa. Faɗa na ci gaba da yaɗuwa a Congo a 'yan kwanakin nan tsakanin sojojin Congo, inda 'yan ƙungiyoyin 'yan tawaye suka kashe dubban mutane tare da daidaita miliyoyi. Jami'an diflomasiyya sun faɗa wa BBC cewa wasu da ake sa ran sabbin takunkumin za su shafa sun haɗa da shugabannin ‘yan tawayen M23 da ake zargin Rwanda na goyon baya da kuma masu ikirarin jihadi na ADF. Rahotanni sun bayyana cewa faɗa na ƙazanta a cikin kwanakin nan a gabashin Kongo, inda bangarorin da ke faɗa da da ke faɗa ke zargin juna da saɓawa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Rahoton Babban Jami'in Diflomasiyyar China na ziyara a Moscow Babban Jami'in Diflomasiyyar China Wang Yi ya je birnin Moscow na Rasha domin tattaunawa da abokan hulɗarsa. Mr. Wang ya wa Sakataren Kwamitin Tsaron Rasha Nikolai treat patrushev cewa alaka tsakanin ƙasashen biyu na nan daram kamar ƙarfin dutse. Ya ce ɓangarorin biyu sun tattauna yaɗa yadda za su tunkari duk wani salon nuna musu cin zali ko tsangwama. A ranar Asabar, Sakataren Tsaro na NATO Jens Stoltenberg ya sake jaddada damuwar da Amurka ke nunawa kan yiwuwar China taimaka taimakawa Rasha da makaman yaƙar Ukraine. A cikin wannan makon ne ake sa ran Shugaba Xi Jinping zai fito ya yi jawabi kan neman sasanta rikicin Ukraine a siyasance.